a wajen wani taron manema labarai da al'ummomin yankin lamurdin suka kira shugabannin sun fa koka ne game da abin da suka kira saniyar ware da suke zargin cewa ana nuna musu ta fuskacin aiwatar da ayyukan cimma muradun karni mr polycarp h paris da ke zama shugaban ci gaban yankin lamurdin da kewaye ya fai zargin cewa hatta ma dan asibitin da suke tutiya da shi an je an kwaye rufin kwanon asibitin tare da ɗebe dukkanin kayakin da ke ciki da sunan cewa za a yi gyara to amma yau fa fiye da shekaru biyu shiru kake ji kamar an shuka dusa ba mu haushi akwai sabon ɗakin da cewa na local government Mr. Solomon Obadiah ya gama an shiga ɗakin nan bai kai wata shida ba an zo ana cire kai mun ce a'a su fada da tsohon ɗakin nan in sun gama kafin su sai suka ki yan silin fan na ciki da wayoyi da komai sun cire sun ɗiba sun tafi da aikin nan yau da muke magana ko yau ka je ba gama ba babu wuta in mace za ta haifu yau alamu ko waduku sai da toshila za a yi aiki kaga kamar lamu da ba wani hanya mai kyau muke da shi ba balle idan akwai emergency za a dauko mara lafiya a kawo numan ko yola babu yan wurare na su suke taimakawa ana jinya a wurin yanzu mai kwa gyara an bata ba za a iya aiki a wurin ba ba komai sam su masalolin suna da yawa medical equipment babu ba supplies din aka yi ba kamar da yadda aka tsara kananan hukumomi suke ba da kashi ashirin cikin ɗari na kudaden da ake kashewa wajen aikin cimma muradun karnin don haka ne ma al'ummar lamur suka buƙaci gwamnan jihar murtala yako da ya kafa wani kwamitin bincike dangane da wannan matsala mu muna so mai girman gwamna na adama state kullum yana magana za a kowa ma kowa adalci alamu de muna so ya mana adalci a binciki wannan kwangilan. Duk da kokarin je daga bakin jami'in kula da shirin cimma muradun karni a jihar Adama Malam Adamu Garbajo abun fa ya ci tura don kuna ta buga wayar amma ba a dauka ba. Haka na ma na tura masa sagon katta kwana. To amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai ce komi ba. To sai dai kuma Alhaji Ahmad Lawal da ke baiwa gwamnan jihar Shawa ta fuskacin cimma muradun karni ya fa bukaci al'ummomin da abun ya shafa ne da su yi hakuri da cewa za a bincika. Kana ma shawarci al'ummomin da ke yankunan karkara da kada su bare wani dan kwangila da ya taba kayakin da aka kai musu. Na lamur da kamar yadda na gaya maka wannan ba ba local gamen da muke da problem da su musamman kamar la lamuɗe mun sha gaya musu cewa problem da ake samu shine kwanan baya shi coordinator ya wani magana wanda bai musu daɗi ba amma kuma ni na gaya musu fasar na na ba su hakuri da su yi hakuri da kayan da za a cire a wajen da sabo da za a kawo duka mallakan community ne so idan community kuka bari contractor ɗauki kaya wannan laifin ku ne a kullum mun sha gaya musu mu muna tura dan kwangila ya je aiki kar ku bar shi ɗauki kayan da ya zo samu kuma wanda ya kawo ma naku ne ku lura da shi ku sa ido kar ku taba da tafi naku so amma a kullum sai mu samu muna abu da ya bamu maki mu ji an ce an bar dan kwangila ya dibi kaya tafi da shi wannan laifin community ne don mun sha gaya musu ko da ba a biya ka baka da hurumi ka dibi kaya kai contractor so wannan laifin community ne mun sha gaya community kamar yadda bincike ke nunawa a jihar adama dai akwai al'ummomi da dama da kan yi doguwar tafiya na neman magani sakamakon karancin cibiyoyin shan magani ko da ke gwamnatin jihar na fa cewa tana kokari dr lewis mandama shine babban sakataren ma'aikatar kiwon lafiya a jihar kyauta magani kyauta da shi babban gwamna yake bayarwa jihar nan shine matan suka je suka gama sashin awo da saura sukan je nan su je su karbi magunguna kyauta ba inda ake wannan sai a wannan gwamnati muna ce ma baban mu mangoro Allah ya kare shi Allah ya ja kwanansa Ibrahim Abdul Azizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya